radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jirin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurarraka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da rar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da shan shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. kokun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum yau Alhamis 26 ga watan mayun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu hari kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan mayun shekara ta 1880 charles leos alphonse leveran wani likita ɗan ƙasar faransa ya sami nasarar gano ƙwayar cutar da ke haddasa masu sara da ake kira da malaria charles leos ya kammala karatunsa na likitanci a jami'ar birnin paris na kasar faransa sannan kuma ya koma kasar algeria wadda take karkashin mulkin mallakar faransa a lokacin a nan ne fara bincike akan cutar malaria wacce take kashe miliyan mutane a kowace shekara a duniya a ƙarshen bincikensa ya gano cewa ƙwayar cutar da ke haddasa malaria tana fitowa ne daga cikin ƙwayoyin halitta waɗanda suke jikin sauro idan sauro ya saka ƙwayar a cikin jikin mutum ta kan bi jini idan ta yi yawa za ta fara gajiyar da anta da take tace jini daga nan kuma sai jiki ya dau zafi da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 141 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan mayan shekara ta 1881 faransa ta mamaye kasar tunisia kafin wani lokacin da faransa ta samu damar yin kutse a cikin harkokin kasuwanci da tattalin arziki na kasar tunisia ƙasar tunisia ta kasance ƙarƙashin faransa na tsawon shekaru amma a cikin shekarun 1930 aka fara samun masu ra'ayin ɓallewa daga ƙarƙashin mulkin mallaka na faransa a cikin shekara ta 1957 an kawo ƙarshen tsarin sarauta a ƙasar tunisia inda habib burgiba ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar a matsayin shugaban ƙasa ya ci gaba da mulki na kama karya akan al'ummar ƙasar tunisia har zuwa shekara ta 1987 a lokacin da zainal abidin bin ali ya yi masa juyin mulki da ya a kan kujerar shugabancin kasar ta tunisia zainal abidin bin ali ya ci gaba da bin salon mulki na kama karya irin na burkiba har zuwa watan janairun shekara ta 2011 lokacin da al'ummar kasar tunisia suka yi bore daga lokacin kuma ya tsere zuwa kasar saudiya kasar tunisia tana kwaftuka da kasashen algeria libya kamar da kuma take gabar ruwa na teku mediterranean tana fadin kasa kilomita murabba'i 163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 To masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran Ƙungiyar Tarar Afirka ta bayyana cewa rikicin Ukraine ya wargaza daidaiton da ke akwai tsakanin sassan duniya. An yi zanga-zangar kyamar Faransa a Afirka ta kudu. Amurka za ta buƙaci kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya tsananta takunkumi kan Koriya ta Arewa bayan gwajin makaman da ta yi na baya-bayan nan. Tun suka shirin cikakkun labaran shugaban hukumar gudanar kungiyar tarayyar afirka ta au musa faki muhammad ya bayyana cewa rikicin ukraine ya wargaza daidaiton da ke akwai tsakanin sassan yankunan duniya musta muhammad ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa kasashen nahiyar afirka na matukar ɗanɗana su sakamakon mummunan tasirin rikicin da ke gudana tsakanin kasashen rasha da kuma ukraine hakan ya kuma da fiddo da raunin tsarin tattalin arzikin afirka a fili jami'in ya ce wannan rikici ya tauye damar da ake da ita ta fitar da amfanin gona zuwa sassan duniya ya kuma ta'azzara hauhawan farashin kayayyakin abinci wani rahoto da shirin samar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya wato undp ya fitar a ranar talata ya yi gargaɗin cewa rikicin ukraine na iya ƙara tsananta koma bayan ci gaban ƙasashen afirka ƙasashen da tuni suke shan matsi daga tasirin annobar cutar corona a afirka ta kudu kungiyoyi da dama ne masu rajin samar da 'yanci da ra'ayin kishin afirka suka gudanar da wata zanga-zangar nuna ƙin jinin faransa a nahiyar afirka masu zanga-zangar da ke da taken ƙin faransa sun taru ne a gaban ofishin jakadancin faransa a afirka ta kudu jiya laraba a dalilin zagayowar ranar afirka ɗaruruwan masu zanga-zangar suna masu ƙalubalantar faransar akan kasancewarta a afirka da batun kuɗin bai ɗaya na sefa da sansanonin ta. da kuma tasirin ta kan shugabannin nahiyar masu zanga-zangar sun hada da 'yan afirka ta kudin da kongo da kamaru da kuma mali daga ƙarshe masu zanga-zangar sun mika wa jakadan na faransa wasu takardun shirin bukatocinsu inda suka baiwa faransar wa'adin kwanaki sha hudu na yi musu bayani ko kuma su ɗauki wasu matakai na takawa salon mulkin mallakar da take ci gaba da yi a nahiyar ƙinjinan faransa dai na daɗa kamari a afirka inda ko a makon da ya gabata wasu kungiyoyi su gudanar da zanga-zangar kin jinin faransa karan farko a kasar chadi a kasashen mali da burkina faso dama zanga-zangar kin jinin faransa ta zama ruwan dare yayin da a jamhuriyar nijar yunkurin kungiyoyin farar hula na gudanar da irin wannan zanga-zanga ke cin karo da haramcin hukumomin kasar to labaran duniyar na zo muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran amurka ta yi kiran shirya kada kuri'a a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin tsananta takunkumai kan koriya ta arewa bayan gwajin makamai masu linzamin da ta yi a baya-bayan nan a jiya laraba ne koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami har guda uku ciki har da wanda amurka ke zargin irin mai kaiwa ne daga wannan nahiya zuwa waccan gwajin na baya-bayan nan dai shine karo na sha shida da koriya ta arewar ta yi tun farkon wannan shekara ya kuma zo ne bayan ziyarar shugaban amurka joe biden ya kai a ƙarshen makon da ya gabata a koriya ta kudu yayin dai ziyarar amurka da koriya ta kudu sun amince da faɗaɗa atisayen sojiri domin dakile abin da suke kira barazanar koriya ta arewa gwamnatin kasar gambia ta sanar cewa ta shirya yanke hukunci kan tsohon shugaban kasar yaya jame bisa zarginsa da hannu wajen salwantar da rayuka sama da 240 da kuma musgunawa 'yan kasar marasa galiho har ma da wasu 'yan kasashen waje a lokacin wa'adin mulkin sa tsakanin watan yulin shekarar 1994 zuwa janairun 2017 babban anthony kana ministan shari'a na kasar dauda jalau ya gabatar da takardar bayanai mai dauke da tuhume-tuhume 265 da ake yi wa tsohon shugaban kasar inda ya gabatar da rahoton ga hukumar sulhu da bin diddigin hakokin al'umma ta kasar wato trrc wata ta shafe sama da shekaru ashirin tana gudanar da bincike game da kashe-kashen da ake zargin ko da yan aikata a lokacin mulkin jami ko kuma yana da masaniyar aikata laifukan a cewar ministan gwamnatin kasar ta amince da dukkan shawarwarin da hukumar ta trrc ta gabatar game da neman zartar da hukunci inda ta nemi a hukunta tsohon shugaban kasar gambiyan yahaya jami saboda tarin laifukan da ake zargin ya aikata tsakanin shekarun 1994 zuwa 2017 to jama'a karshen labaran duniyar kenan. To da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara wani shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da cikin a cikin namu na Iran. Shirin wanda a sa mai kawo muku tarihi mai wurare masu da tarihi da ma wurare na addini. kamar masu zuwa Iran domin bude yawon bude ido ko neman ilimi kuma neman lafiya. Har ila yau muna kawo muku sharhi kan wasu muhimman batutuwa suka faru a nan kasar Iran da fatan masu kasance da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla zuwa bari mu shiga cikin kwarai shirin. Yau za mu kawo muku abubuwa ne da suka faru a nan ƙasar Iran kamar yadda muka ambata a sama. Masu iya magana da yana cewa komai nisan dare gari zai waye. Yanzu aka dai Iran ta dawo da tsarin ba da visa wato izinin shiga ga masu yawan ga masu yawon shakatawa bayan kwashe watanni ashirin da sanya takunkumin hana bada da visa din saboda yaduwar cutar COVID-19. Ministan al'adu da sana'o'in hannu na kasar Iran ko kuma Izzatullah Zarqami a wata hira da yi da manema labarai ya faɗi cewa ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata a mayar da hankali a kai shine batun ba da visa ga masu yawan shakatawa wanda aka dakatar saboda ɓullar cutar coronavirus zargami ya ƙara da cewa mun ɗauki matakin yi wa dukkan wakilan 'yan yawon shakatawa baki ɗaya ko kuma mu ce mun yi wa dukkan ma'aikatan da ke aiki a masaukin baki otel-otel da kuma kamfanonin zirga-zirgar jiragen sama da sauran mutanen da ke da ruwa da tsaki kan lamarin kafin a buɗe hanyar ci gaba da bada da visa ɗin da yake ishara game da tsare-tsaren yawon bude ido a bayan cutar coronavirus wato covid-19 ya ce wasu masu yawon bude ido suna sha'awar zuwa wurare na, tarihi da sauran wuraren yawon shakatawa don haka ya zama dole a jawo hankalin masu jari su shigo musamman a fannin yawon shakatawa musamman a fannin yawon shakatawa yawon shakatawa na kiwon lafiya wani lamari ne da ministan yawon bude ido da sana'o'in hannu da al'adu ya mayar da hankali a kai wanda aka warware takaddamar da ma'aikatan kiwon lafiya ta yi wanda hakan zai taimaka sosai wajen ƙara ƙarfa bangaren yawon shakatawa na kiwon lafiya tare da ƙasashe makwabta. A nasa ɓangaren Muhammad Reza Tarjuman, shugaban bangaren yawon buɗe ido na kiwon lafiya a ma'aikatar lafiya ta Iran ya faɗi cewa kashi 80 cikin ɗaya masu zuwa ziyarar yawon buɗe ido don neman lafiya zuwa a nan Iran suna fitowa ne da ƙasashe makwabta. musamman kasashen afghanistan da iraki kuma akwai akalla cibiyoyin shan magani fiye da ashirin da aka ba su lasisin karɓar marasa lafiya domin yi musu magani daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a iran akwai batun kisan gilla da aka yi wa wani memba na dakarun kaya juyin musulunci na iran a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya faɗi cewa ma'aikatarsa za ta yi amfani da matakin shari'a da na siyasa domin bankaɗo waɗanda suka yi da hannu wajen kisan gillan da misalin karfe 4 na yammacin ranar lahadi ta gabata ce a kusa da babban titin mujahidin islam da ke nan birnin tehran wasu mutane guda biyu akan babur suka buɗe wuta kan memba na dakarun kare junju halin musulunci na iran irgc mai suna sayyad hudayi da hakan ya kai ga shahadarsa yana dab da shiga gidansa kuma ya kasance ɗaya daga cikin dakarun da ke ba da kariya da tsaro ga harami mai tsarki. A cikin sakon ta'aziyya da ya aike da shi ya sanar cewa ma'aikatarsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bankaɗo dukkan waɗanda ke da hannu wajen aikata wannan aika-aikar da kuma gurfanar da su a gaban kuliya sabo domin su girbi abin da suka aikata. Shi ma shugaban majalisar dokokin ƙasar Iran Kalibaf da yake aikewa da saƙon ta'aziyya ga jagoran ji musunci na Iran Imam Kamna'i ya faɗi cewa makiya ƙasar Iran sun fake bayan ayyukan ta'addanci ne saboda sun gaza wajen tunkarar tsayin daka da al'ummar ƙasar Iran suka nuna wajen kare ƙasar su. Shi ma ban kwamandan hafsan hafsoshin sojin sama na ƙasar Iran, Major General Muhammad Bakiri ya ce, kisan gillan da aka yi wa memba na dakarun kare junjin har musunci na Iran, Hassan Sayyar Kuda'i ba za ta tafi ba tare da ba da wata amsa ba. Ya ce, wannan kisan gillan ya nuna irin kaskancin waɗanda suke ƙirarin kare haƙƙin bil'adama a baki kuma ya nuna cewa haƙarsu bata cimma ruwa ba a ƙoƙarin da suke yi na ƙalubalantar 'yan gwagwarmaya. So ha ila yau dai muna ci gaba da kawo muku bayani ne game da abubuwan da suka faru a nan ƙasar Iran a ɓangarori daban-daban daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. a cikin wannan makon da muke bita ne aka gudanar da bikin baje koli karo na 27 kan abubuwan da suka shafi kayayyakin gine-gine don baje kolin sabbin na'urorin zamani a bangaren gine-gine na kasar iran a bandakin baje koli da ke birnin tabriz kamfanonin iran sun watar da nasarorin da suka samu na irin sabbin kayayyakin da suka kera a bangaren kayayyakin gine-gine kamar irin su kan famfo da kuma tagogi da kofofin aluminium da kuma yadda ake gyare-gyare. Ƙasashen Turkiyya, China, Japan, Malaysia, Taiwan da Italiya suna daga cikin ƙasashen da suka halarci wajen bikin baje kolin na kayan gine-gine a birnin Tabriz. Yanzu haka dai ana ci gaba da gudanar da wannan bikin na baje koli kuma za a kwashe kwanaki hudu ana yi da za a gama a gobe Juma'a inda rai da lafiya. To ma saurare, gashi kuma lokacin da aka shirin ya kawo jiki. Don haka bari in ja burki a nan amma a tarbiye mu a wani shirin domin jin mu da wasu muhimman batutuwa suka faru a na ƙasar Iran. Amma don waɗanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. to shirin muleka iran kenan to yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa kala daban-daban domin nishaɗantarwa da kuma ƙayatarwa a yau ma muna ɗauke da wata sabuwar waka ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna hanif shahar mirzade gabatar da fatan za a gyara zama domin a saurari cikakken shirin da zai zo muku daga nan rediyo voh hausa da ƙarshen tv hausa tehran da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waka a bakin mai ita تا به سونه خوبش گرم باره گریوی کلا کلا بهم ببرو که می جان یار بباش می دل قرار بباش شور اصاره با قرآن ماه جور دیار بباش که می جان یار بباش می دل قرار بباش شور اصاره با قرآن ماه جور دیار بباش موقع جور دیار بباش تاشی که در دوشند شو ما به دغدر نماس می بربته سفر سر مهربونی لغمه کن افتام به سر لاغلی سری بپه خدار عین دا ملهمت دست پین تارمه قدر دوارمه منو ته اتا بهار چلومی رام سر چشم خد دوارمه می جان یار باباش می دل قرار باباش شور اصاره با ما موقع جور دیار باباش می جان یار باباش می دل قرار باباش شور اصاره با قرآن موقع جور دیار باباش Hanif Shahar Mirzadi kenan aka saurara a cikin waƙarsa da gabatar mana da fatan an gamsu kuma an nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku a ne za mu daga aya sai Allah ya kai mu wasu sabuwar za ku ji mu ɗauki wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng. To da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin na tattare na wayanawa ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban hukumar gudanar kungiyar tarayyar Afirka ta AU Musa Faki Muhammad ya bayyana cewa rikicin Ukraine ya wargaza daidaiton da ke akwai tsakanin sassan yankunan duniya. Musta Muhammad ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa kasashen nahiyar Afirka na matukar ɗanɗana kudarsu sakamakon mummunan tasirin rikicin da ke gudana tsakanin kasashen Rasha da kuma Ukraine. hakan ya kuma da fido da raunin tsarin tattalin arzikin afirka a fili jami'in ya ce wannan rikici ya tauye damar da ake da ita ta fitar da amfanin gona zuwa sassan duniya ya kuma ta'azzara hauhawan farashin kayayyakin abinci wani rahoto da shirin samar da ci gaba na majalisar ɗinkin duniya wato undp ya fitar a ranar talata ya yi gargaɗin cewa rikicin ukraine na iya ƙara tsananta koma bayan ci gaban ƙasashen afirka kasashen da tuni suke shan matsi daga tasirin annobar cutar corona a afirka ta kudu kungiyoyi da dama ne masu rajin samar da 'yanci da ra'ayin kishin afirka suka gudanar da wata zanga-zangar nuna kin jinin faransa a nahiyar afirka masu zanga-zangar da ke da taken kin faransa sun taru ne a gaban ofishin jakadancin faransa a afirka ta kudu jiya laraba a dalilin zagayowar ranar afirka ɗaruruwan masu zanga-zangar suna masu kalubalantar faransar akan kasancewarta a afirka da batun kudin bai na sefa da sansanonin sojanta da kuma tasirinta kan shugabannin nahiyar masu zanga-zangar sun hada da 'yan afirka ta kudin da kongo da kamaru da kuma mali daga ƙarshe masu zanga-zangar sun mika wa jakadan na faransa wasu takardun shirin bukatocinsu inda suka bai wa faransar wa'adin kwanaki sha hudu na yi musu bayani ko kuma su ɗauki wasu matakai na takawa salon mulkin mallakar da take ci gaba da yi a nahiyar kinjinin faransa dai na daɗa kamari a afirka inda ko a makon da ya gabata wasu ƙungiyoyi su gudanar da zanga-zangar kinjinin faransa karan farko a ƙasar chadi a ƙasashen mali da burkina faso dama zanga-zangar kinjinin faransa ta zama ruwan dare yayin da a jamhuriyar nijar yunkurin ƙungiyoyin farar hula na gudanar da irin wannan zanga-zanga ke cin karo da haramcin hukumomin ƙasar. To labaran duniyar na zo muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. Amurka ta yi kiran shirya kada ƙuri'a a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin tsananta takunkumai kan Koriya ta Arewa bayan gwajin makamai masu linzamin da ta yi a baya-bayan nan. A jiya laraba ne Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami har guda uku ciki har da wanda Amurka ke zargin irin mai kaiwa ne daga wannan nahiya zuwa waccan. Gwajin na baya-bayan nan dai shine karo na sha shida da Koriya ta Arewar ta yi tun farkon wannan shekara to ina ga kuma da haka ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya